irin tafiya mulmushi take inda kai kasa yaro ya ga gyada Gyada ma irin motsin gemun nan ta soyu eh a'a na my daughter ah Amariya abbas Amariya abbas hmm, kai ba za ku tafa ma Amariya abbas ba iye eh, iye eh, iye eh, iye iye kai kai hmm. ina kwana sa lafiya mai dear Ina gajiya sa na gode ina kwana dukkan wanda yake cikin gidan nan ina kwana. Da na waje ma. Hmm. Da na waje ma duka duniya. Duka duniya ga baki ɗaya masoya na ina gaida ku ina kwana an tashi lafiya. Hey, Husaina Sele, Husaina Celebrity. <laughs> na gode na gode sosai da kuka taya ni kuka jajanta min abin da ya same ni duka duniya ga baki ɗaya musulmi da kiristan na gode alasaka da alkhairi ba zan taɓa mantawa da ku ba yadda kuka nuna kuna so na nima ina son ku sosai na gode ku sosai sosai ba abin da zan ce wa daɗi sai dai alasaka mai da alkhairi Allah baka abin da kake so Allah baka gidan aljanna Allah kare ka daga dukkan mai sharri dukkan abin ki Allah ya kare ka Allah kare ka daga sharran karfe iyalanka Allah ubangiji ya tsare su da tsarewarsa Allah ya kare shi da kariyarka dukkan mugu ubangiji Allah ka ka mai idansa sanda zai ganka ya Allah ka tsare ka ka kare ka Allah ka kare zuri'arka Allah ka kare ka gabanka da bayanka dukkan wanda yake cikin gidan nan ya ubangiji Allah ka tsare shi Allah ka tsare shi Allah ka ba ku abin da kuke nema duniya wa lahira iyalanku su ma Allah ka kare su Allah ka tsare su Allah ka sa su zama su ma masu tausayi ne na gode na gode na gode sosai na gode alistaka da alkhairi da ina ta kuka ban ina ta kuka ni kadai ashe da kuka zo kuka taya ni yanzu na ji daɗi taɓa tunanin zan yi farin ciki siman ya haƙuri ya haƙuri ya halin da yake ciki zai rike abuna ya haƙuri ya haƙuri sun kore shi a sun fitar da shi daga gate ko sun nuna ba na son abuna ne wallahi ina so ina son shi hakan da suka Allah sa haka shine mafi alkhairi na gode wa Allah kan ba na ce ki haƙuri ba kullum kina kuka ina ba ki haƙuri kuma na ce ki haƙuri oh let's appreciate well done Sima Allah ya maka albarka na ce ki haƙuri Allah ya maka albarka thank you thank you <laughs> Mm. ya ce ki zauna ki yi hakuri ka zauna kai ma ka zauna da ita ne in kana son ta zauna kai ma ka zauna ya haƙuri ya haƙuri siman ya haƙuri akwai cosmet ɗin kama suna son su zo su gaida ka ka zauna don Allah ya haƙuri don Allah ka yi haƙuri zauna Hussein na ce fa ke maka magana yawwa don Allah zauna siman don Allah ka zauna don Allah jama'a ku tafa mishi na she be the only person where they fit understand her. and now she na she be the only person where him they understand oh, how many of us go get luck get this kind of wife how many of us some women one one year they don't work out. go this one said, "We no resemble something where you go ever escape two years three years four years five years six years kai habadu alawi let's appreciate this woman. my brothers my sisters because we get hausa uh, uh, listeners when we say na hausa we dey take dey communicate with them as e be say even the husaina herself na hausa she take talk make i um, uh, janar tukur gusau e, ina kwana ina kwana ku ina gajiya babu gajiya alhamdulillah na kira ka ne akan magana da ta shafi wannan bawan allah siman abbas wanda matashi ta kawo kuka nan gidan rediyon human rights radio and television shirin brekete family wadda ta eh. ce an tsare shi tsawon shekaru shida ah, yanzu dai dalilin kiran shi ne yanzu ya haka kai tsaye yana tare da mu a studio tare da matarsa kuma mu muna neman bayani ne koko bayanai daga gare ku shi sa nake so in sanar da kai alabashi kana iya kashe wayar in yi tambayoyi kana iya kiran mu kama ba mu bayanai kwarara wadda za mu yi amfani da su domin ana iya cewa ya gudo ne ana iya cewa ba koran shi aka yi ba da sauransu duniya ga baki ɗaya yanzu an sa kunne da ido ana sauraro kuma an sa ido ana jira a ji menene bayani daga ɓangaren ku shi yasa na kira ka to kana iya kashewa yanzu zuwa an jima dai kafin karshen shirin nan ka kira kai ba duniya bayani mu dai yana nan tare da mu yanzu to jama'a a tafa mishi don Allah to mun gode na gode na gode that is why i talk for broken english subscribe my youtube